Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren a shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfi hashin gumel. Jiya Asabar hukumomi a Afghanistan sun saka dokar hana fitar dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi don dakile kutsawa da Taliban ke yi. Kungiyar mai kirarin musulunci tana kara samun nasara a filin daga a cikin 'yan makonnin nan inda ta kai gab da babban birnin a cikin larduna 34 na kasar wato birnin Kabul. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ya faɗa murya Amurka cewa an sanya dokar hana fita a duk lardunan daga karfe goma na dare zuwa karfe hudu na asuba amma banda birnin Kabul da Nangahar da kuma Panshar. Ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun saba kai hare-hare ne cikin dare, don haka aka sanya dokar takaita zirga-zirgar jama'a cikin dare da zai taimaka ainin wurin daƙila ayyukansu na tada zo na tsaye, in ji Ahmad Ziyaziya. Ƙungiyar Taliban ta ƙara ƙaimin kai hare-hare ne a farkon watan Mayu, lokacin da amurka da kungiyar nato suka janye sojojinsu da suka rage a afghanistan tun lokacin ne kuma 'yan ta'addar suka kwace ikon akalla gundumomin kasar 420 ba tare da rigima ba ya zuwa makon da ya gabata rundunar sojin amurka ta ce ta kammala kwashe kashi 85 na sojojinta kayan da za ta kammala aikin zuwa karshen wata mai zuwa 'yan sandan kwantar da tarzoma a faransa jiya asabar sun fesa hayaki mai sa hawaye yayin da aron gama ta barke a lokacin zanga-zanga kin jinin dokokin covid-19 da rigakafinta a tsakiyar birnin paris kamar yadda rahotannin talabijin suka nuna 'yan sandan sun nemi korar masu zanga-zangar a kusa da tashi jirgin kasa da ke cikin babban birnin ta Gare St. Lazare bayan da masu zanga-zangar suka kayar da babur dauke da jami'an 'yan sanda biyu kamar yadda hotunan talabijin suka nuna. Hotuna sun nuna 'yan sanda masu tarin yawa a titunan babban birnin haka kuma rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a daidai Cham Ellis inda suka harba hayaki mai sa hawaye kana aka dakatar da zirga-zirga ababen hawa kamar yadda hotunan suka nuna. A wata zanga-zangar kuma da 'yan siyasa masu haƙidar mazan jiya suka shirya a yammacin Paris. Masu zanga-zangar adawa da dokokin annobar coronavirus sun riƙe rubutu da ke cewa a daina mulkin kama karya. Sama da mutane ɗari ne suka rasa rayukansu, haka kuma an kwashe wasu dubun da bata daga inda suke a jihar Maharashtra a cewa jami'an India bayan da wani ruwan sama da iska mai ƙarfi suka afka yankin har suka haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa. Firaministan India Narendra Modi ya ce ya yi matukar bakin cikin rayukan da suka salwanta. Hukumomin India sun ce an riga an tura sojoji su taimaka wa aikin ceto da kuma kwashe waɗanda suka tsira. Masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran ruwan zai ci gaba da zuba har zuwa wani 'yan kwanaki nan gaba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sakataren tsaron amurka lloyd austin ya nufi kudu maso gabashin nahiyar asiya domin ya haɗa kai da ƙawayensu a kan damuwar ƙaruwa ayyukan soji da china ke yi yayin da annobar Corona coronavirus ta duniya ke ci gaba da raunata yankin wannan wata ziyara ce mai ma'ana austin ya faɗa wa 'yan jarida da ke tare da shi zuwa jihar alaska kafin ziyararsa yankin asiya ya ce za mu taimaka wa ci gaban yankin a don haka babbar manufa ta ita ce karfafa dangantaka a mako mai kamawa asin zai ziyarci kasashen singapore da vietnam da kuma philippines wannan ita ce ziyarar farko da babban jami'in diflomasiyyar gwamnatin biden zai kai kudu maso gabashin asiya haka kuma ta biyu da astin zai kai a yankin asiya pacific wanda ya kwatanta a farkon mako da babban aikin soja mai muhimmanci ga ma'aikatar tsaron pentagon. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. inda muke tattauna matsalolin mata a Najeriya tare da manyan baƙi na. A yau, na'urar magana tana hannun Hajiya Mero Muhammad Muji. Bari mu saurari ƙarin bayani. Sannan abu na biyu da zan ba da shawara ko kuma shine mata mu daina koye-koye. Babu wanda yake warware matsalar shi ta hanyar koyewa. idan baka ji tsoron Allah da ya halicce ka ba karka ji tsoron dan adam kuma akwai abubuwan da Allah ya ce mu nemi haƙƙi a kansu to tsoron me kake ji dan an ma dan ka fade a cewa karka a je kai ka nemi haƙƙi saboda wai zai bata suna bata suna ba an bata ma yaro rayuwa ai sai dai a nemi hanyar da za a gyara ma wanda aka yi mata fade babban hanya ɗaya na gyara shine adalci to kuma ba za mu yi adalci ma kanmu ba ba za mu yi adalci ma wanda aka yi musu wannan ba sai mun fito mun yi magana sai mun fito mun nuna sai mun fito mun nuna ba ma jin kunya abin da zai faru kunyan mai bayan an cutar da mutum idan kika yi gaba kika nuna cewa wannan abin da aka yi ba daidai ba ne aka ɗauki mataki akai wallahi wani zai ji tsoron yi saboda ana yi din ne ana tafiya banza ana yi ya ci bulus ya ci banza shi kenan gobe ma zai kara har yau ina faɗa cewa idan za mu kan mu gata mata dole ne mu tashi mu kan mu gata babu namiji da yau zai kalli mace fito a bainin jama'a ya cewa zai mata fyaɗe ba abin da zai faru don Allah muna jakai ne muna dabbobi ne saboda haka dole ne mu mata mu ma su ma mazan da duk wanda ya kamata tunda a siyasance muna magana shugabanci mu tsaya tsayin daka mu ma muna son wasu positions da ya kamata a ce mu mun tashi kuma iyaye mata tabbatar cewa an yi ilimi ilimi shine ginshikin komai in kina da ilimi dole ne ki fito a baki abin da ya dace a baki amma da zaran baki da ilimi sai a ce ba za a bayar ba don baki da ilimi saboda haka ni ina ganin shawarar da zan iya bayarwa kenan mata mu fito mu yi magana mu fito mu yi ilimi sannan mu daina kau da kai kunya Allah na tuba an ce kunya mara kunya asara don me za a ji kunyan wanda yake zaluntar yara yana ke zaluntar mata yana musu fyaɗe kunyan me za a ji a fito a fito a yi magana dole kamar kungiyar rafa ina ba ku shawara na kuna ayyukan ku amma ya kamata ku dinga faɗakar da mutane mata cewa idan aka samu wani azzalumi a kar a wani rufe-rufe kar ba wanda yake samu wani daraja sai ubangiji da ya halicce mu wani kunyan da zaki ji idan Allah ya niyya ya walakanta mutum mutum walakantacce ne wani kunyan da zaki ji idan Allah ya nufa ya daraja mutum mutumin ne yana da daraja saboda haka mutum dan adam dan uwanki bai sai ba wani daraja ko ya walakanta wani idan Allah bai walakanta shi ba saboda haka dole ne mu bi hanyar da ya kamata a kwato yanci a dinga hukunci ga masu yin fyaɗe shine zai rage da matsalolin mu na mata na gode to yan uwa kun ji abin da hajiya mero muhammad muji ta faɗi duk dai ya koma kan cewa mu haɗa kanmu mata mai kokari mu kawo wa kanmu ɗauki kamar yadda lady yasmin ta faɗi ɗaukin nan shine abin da zan tambayi waɗanda su ne 'yan siyasa a cikin mu yau ta yaya za mu yi ne ba mu da kuɗi ba mu da ƙarfi ba mu da bakin magana mu iya kawo ɗauki mu taimaka wa juna kafin nan sayyada alaika ta ce tana da magana ni abin da zan ce dukkan mu dai najeriya muna da addini akwai addinin musulunci akwai addinin kiristiyaniti kuma malaman mu suna iyakacin su akan wa'azi malaman musulunci kamar mu tijjaniya muslim women development association abinda ya sa aka kafa mana saboda ilmantar da matanmu musulmai da tijjanawa to su ma christianity suna da irin wannan kuma masu irin wannan laifin fa suna da addini kuma ba wanda addinin shi ya yadda da irin abin da ake fyaɗe addinin musulunci bai yadda da shi ba fyaɗe addinin christianity bai yadda da shi ba to ai ya kamata ni shawar da zan bayar tun da abin ya yi yawa haka su malaman su ne ya kamata a hada da su su ba da shawaran yadda za a yi saboda su malamai suna da abin da za su faɗa a kai su malaman kiristan da malaman musulunci ai dole su ne ya kamata su faɗi kowanne abin da allah ya ce kuma dukkan muna ƙarƙashin su ne ai ni abin da zan faɗa kenan to muna godiya sai da alaika kafin habiba ki ce wani abu bari in koma ga hajiya hawa bukar kin daɗe kin yi shekaru talatin kina gwagwarmaya a fagen siyasar ƙasar nan hajiya an ce mata ba mu son juna yanzu ma har tashi daga neman kashi hamsin cikin cikin ɗari na bukamai ko da ta siyasa ce ko ta naɗi na gwamnati mun koma kashi talatin da biyar ɗin nan dai na da da can da aka ce a bamu a lokacin da aka yi taron beijing china to 35 din ma mun gagara samun shi saboda haka yanzu mun sauko daga kashi 50 mun koma wannan 35 din yanzu kuma kila ma mu koma kashi 10 sannan mu samu daidai da a majalisar wakilai yanzu dai mata goma sha ɗaya ne kacal cikin mutum 360 a majalisar dattawa cikin mutum 109 mata takwas ne kacal ne zuwa yanzu cikin ministoci mata guda bakwai ba a ma kai kashi goma ba cikin ɗari na mukaman ma wanda aka naɗa to yaya za mu yi mu magance wannan abu a wannan ƙasa mu assalamu alaikum yan uwana mata na sake dawo ni a siyasance kafin bari dai kafin yi maganan abin da madina take so magana a kai akwai abu ɗaya da yake damuna matanmu na arewa yanzu fi sabilillahi maganan shaye-shayen nan na ga ba wanda ya ɗauko shi ya kamata maganan shaye-shayen nan a wani abu a ce wai mata tana gida yanzu eh, an daina shigo da kodin da menene benilin yanzu suna hada wani ba tramol ba akwai wani drink wai shi lakasera ake hada shi da wani abu da tonton a sha fi sabili layi ka yaushe ta tashi ta farga da za ta zo me za ta ga 'ya'yanta wallahi abin da suke kenan yanzu in an kama da yake benin din an datse ba inda yake shigowa to yanzu wannan kuma suka shigo matanmu ne kuma suke nuna ma yara to ta ina ne ma ta yaya za a yi bi a je a yi magance wannan abin duk wannan renin wannan kamar reni ne muke kawa kanmu mu mata a arewa kuma arewa ne fa kawai eh? yaushe kuma a siyasance yanzu muka tashi mun ce muna neman wani abu wa ma zai kula da mu sai da Allah rabu da su yan kwaya abin da za a faɗa kenan because ba ba mu da kuma masu ilimin suna nan ba su so su fito kamar da eh, rufai gwamnan kaduna his excellence ya ce ya ce masu wayayyun ba sa so su fito masu ilimi masu abin ba su shigo a siyasa saboda haka wannan tarkacen ne za a ta ɗiba kenan na zuba a siyasa you know wannan kuma gaskiya ne ya faɗa because mu ba wani elite da zai fito ya ce zai siyasa don yana gudu kar a yi kaza kar a yi kaza sai dai a zauna a ta magana to har yaushe wannan abu mazan kenan to mu matan fa you know to in muka dawo kuma yanzu bamu da wannan bamu da position bamu da shi ban san hanyar ma da zamu bi ma kamar da na ce ni zan sake koma in don ta ni ne mu yi jama'iyyar mu ta mata kawai women congress in muka yi women congress in nan duk wani abinan eh, siyasa dan siyasa da zai fito ko wani wata jam'iyya da za ta fito inda har akwai wannan kin ga saboda ba sa son mu yi karfi an cire ba women wing in kin lura duk wani din siyasa ba women wing da da muke da women wing din mun dan karfi kaɗan to yanzu babu mu samu mu san yadda za mu yi women congress din na ko ta yaya ma kuma in an zo din a zo a tsaya nan zaki ki mamaki mata za su iya ko da taro taro ne ko sisi ko naira muna tarawa kafin nan zuwa 2023 za mu yi wani abu za mu rashin kuɗi ne duk yake kama na wannan rashin kuɗi ne inda muna da kuma akwai manya-manyan mata yanzu masu kuɗin wanda su muka fara wanda muka yi wallahi da willing to support gaskiya in ba mu yi motsi ba to yaushe za mu yi ne eh? ba wanda zai mana sai mu din yanzu dole kin ga a kudu su ba su da matsala mu a arewan ne dai ana ta danne mu ana ta yanzu a kudin suka yi kukan kura shikenan za su abin nan a arewan mu yanzu dai wanda fitacciya dai mai kudi dai abin nan wanda zan ce eh tana da dan halaka da siyasa ita ce Bola Shagaya ita kenan amma a kudu ire ta suna da yawa you know, kuma ita in mu zo mu same ta eh da yake ta ta harka da yan siyasa kila za ta taimaka mana to in ba mu yi motsi ba yaushe za mu yi babu babu kuma gaskiya fi lai in ba da ni dai kam ina ba da shawarar mu haɗu mu yi kungiya mu na mata ni shi shikenan women congress honestly in ba wannan muka yi ba ba yanda za su yi su ji tsoron mu kawai ni da abin da zan faɗa kenan <laughs> to yanzu dai an kai ga an kai ga neman mafita hmm? mun kai ga neman mafita a yanzu ita ce dai zan ce bayan honorable asabe Bilita bashir sai hajiya hawa bukar domin su ne suka kwashi shekaru masu yawa suna maya cikin maza a siyasance a wannan kasa to ta ba da shawara sai mata su haɗa kai su kafa women congress amma su waɗanne shugabanni ne za su ja ragaman women congress kina ganin idan mazan nan suka zo da ke jakar kuɗi in ji wani barista suka miƙa wa ita wacce take shugaban women congress ra'ayinta da na sauran masu goyon bayanta ba zai kauce ba kafin mu samu amsan wannan bari mu koma ga habiba ta ce tana da magana to game da abin da hajiya ta faɗa to gaskiya ne amma kafin ma mu fara wani zance tukunna ya kamata ku duba cewa duk wani abu dai da za mu yi dai ya kamata mu fara yi tsakanin mu kuma maganan canji a maganan canji a ƙasar najeriya gaskiya abu ne da zai ɗau lokaci sosai masu cin zarafi masu cin zali da sauransu ba dainawa za su yi ba yau da kullum ma karuwa suke yi to abin da ya kamata mu yi shine duk wanda dai ta san cewa ta samu matsala ta fuskanta cewa an ci zalunta ko kuma an ci zarafinta ta zo ta nemi mutane manyan mutane da su iya taimaka mata ta bude baki ta magana da in ba ta magana ba shi ke ba su karfin giwa su ci gaba da abin da suke yi kuma sai sa na yadda da maganan da hajiya ta faɗa in mu mun samu namu kungiyar za mu iya daga wannan maganan mu kwace mata incinta kuma mai mata abin da ya kamata domin haka sai sa yanzu nake son gaba ɗaya mata inda har suna sauraron wannan shafin su sa wa ransu cewa za su ringa fitowa su yi magana su taimakawa sauran matansu kuma su sa himma su gan cewa sun kwace wa junansu yanci. Habiba Ahmed dai matashiya ce ya ce gare mu jika ce ma ga wasu mu anan kuma amma tana aiki a ofishin rafa to ta yi magana magana ta gaskiya duk mace ga rajista nan an buɗe wacce ba ta iya maganin ta je ta rubuta dukkan damuwanta da sunan wanda ya aikata wannan mugun abu za a ɗaga ma duniya a gani so in yana da abin da zai kare kanshi da shi sai ya zo ya fita ya je nemi hukuma shi ma ya kare kanshi amma an riga an tona shi a bayyana jama'a an san abin da ya yi da cikin duhu ne ya fito fili to hajiya hawa bukar ta yaya mata za su iya magance wannan kwaɗayi na kuɗi su kafa wannan ƙungiya ta yi tasiri to ni dai a na ra'ayin za sai mu sa zuciyarmu mu nesa inda ya muna son wannan abin ya gudana za mu iya karban kudin mu kuma yin abin da suke so ai siyasan zaben bayan na ai mutane da yawa sun karbi kudin mutane sun ci kudi kuma ba su zabi wanda suke so suke so a zaba din ba za mu iya yin wannan yana wannan ma zaune yana wannan ma muhimmin abu ne in muka yi haka din zancen kuma kamar da na ce zuciyarmu za mu kai nesa kwaɗayinmu za mu cire ba za mu fi da maitan mu a fili ba amma kowa ya kawo jakan kudin nashi mu karba eh za mu yi maka aiki amma ba za mu yi ba in ba haka muka yi ba wallahi ba yanda za mu yi sai dai muka yi ma kan mu faɗa mun ma kan mu faɗa mun ma kan mu kiyamin laili to kudi kam za mu karba don kudin mu ne ina ya samo kudin kudin najeriya ne kudin mu ne za mu karba kuma amma ba za mu zaɓe shi ba kuma ba za mu yi shi abin da yake so ba in ba haka muka yi ba mun ba mun tashi mun tsaya ba bayan da za mu yi wani magance wannan abin kuma ina so don allah tambaya shin wai ita habiba din menene rafa suke wani shawara suka ba gwamnati akan hukunta na masu faɗin don ni inda ina gwamnati wallahi kisa hukuncin kisa ya kamata a musu because sun riga sun ɓata rayuwar wayannan yaran kuma abin tosai ma ba yara mata kaɗai ba har da maza yanzu wata makaranta na nan a nan abuja kwanaki da aka fitar a rediyo ban san yadda aka kare da maganar ba hajiya umari me ku ne shugabanni a wannan kungiya ta rafa kuma yawancin ayyukanku su ne kwato wa mata 'yanci da bi musu haƙoƙinsu na ga kin da ki ce wani abu bari mu saurare ki a cikin wannan um, bill din akwai laifuffuka sannan kowane laifi yana da hukunci fyaɗe kisa ne to amma ko yanzu an ce za a iya amfani da wannan bil din a kowane court a nan abuja amma duk da haka judges ba su amfani da shi an gaya musu akwai procedure idan an passing bill wanda za a kai ma courts wanda za su rika amfani da shi ko loyoyi da suka san kan wannan bill din suka je suka yi amfani da shi a court sai george ba san da shi ba to a nan ma abuja balantana a state akwai mataki sosai sai dai kawai ba amfani da shi implementation shine problem namu yau ma da waɗannan bayanai na hajja umari ne babbar jami'a a ƙungiyar rafa masu ƙwatowa mata 'yanci da bi masu haƙoƙinsu za mu dakata Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin bakin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hauwa Umar sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka ɗauki shirin a faifai da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Shirinmu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko za ka gabatar da kanka? Uh, sunana Muhammadu Indimi. ana cewa alhaji muhammadu indimi alhaji muhammadu indimi eh, shin kai mutumin jihar maiduguri ne ko daga ina aka fito su babana su suka kafa maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihinsa daga gezawa suka zo da mahaifin shi lokacin babu maiduguri eh amma ba maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zaune suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa maiduguri da yake background din shi na kano ne sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar hausawa hausari kenan su suka zo suka kafa ni dan hausari ne amma komin shi ba za ka ce shi bahaushe ne ba a typical babbare to wasu kuma suna danganta ka menene ka da jihar gombe ƙauna da zumunci saboda abubakar hashidu allah ji kanshi da sarkin gombe shehu abubakar shi ne alaƙa ta da gombe shi sa gombe take second home a wurina Eh, to gashi nan a jihar maiduguri ka duba kusan tsawon shekaru masu yawa ana ta samun matsaloli na waɗannan rikice-rikice da suke ta faruwa na rashin tsaro a wannan jiha wasu masana da dama suna danganta wannan abun da rashin aikin yi na matasa da kuma rashin ilimi saka su abu ko muhimmancin ilimi da wannan kaman yaya kai kake kallon waɗannan abubuwa wallahi abu ne mai soki jarrabawa ce daga allah saboda haka za mu koma gare shi mu roƙe shi inda akwai laifin da muka yi masa ya jarrabe mu da wannan to sai mu nemi yafiya a wurin shi ka mai da hankali ta harkar bangaren ilimi me ya baka me baka sha'awa ko kuma ya mai da hankalin hankalinka ta wannan bangare sosai eto eh kasan kamar yadda na gaya maka lokacin da na tashi iyayena ba su da halin da za su sani a makaranta shi sa ban samu opportunity wanda ma zai taimaka min ya koya min yadda zan rubuta sunana ba kamar yadda ka ce ya gwagwarmaya gwagwarmaya ta sa dole survival ina ji mutane suna magana da turanci ina paying attention da haka na koya kuma ina ganin yadda mutane suke karatu da rubutu da haka na koya ba su san ma cewa ni ina sauraron su ba shi yasa na san abin nan yana da amfani yanzu haka akwai sabuwar makaranta da na bude ta kur'ani yara ƙanana za ka ga yaro ƙanƙani mai shekara shida zai tashi ya karanta maka bakara da tsakiyar kur'ani sai ka yi kuka yanzu muna nan muna faɗaɗa wannan wurin yanzu suna primary school muna gina musu junior secondary da senior secondary ita wannan makaranta a ina take tana nan a maiduguri tana kallon gidana saboda ina sha'awa in shiga in ga me suke yi Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. daɗe na gwanaye idawa 我想。